kai zo waka ganin mutane za ka wuce? kwai ɗin waye wanda na ba gani ba sorry Allah boy da Allah I'm sorry officer sorry Allah Allah ya yare yanzu ba ku da kunya wallahi sorry sir ba kwa ganin manya kullum za ka wuce ka ringa tsayawa kana gaishe ni ba damuwa sorry sir wallahi ban kula bane sorry ka get out from me sorry Allah boy sorry da Yeah. maza ne kuma ya ake ciki ne harkoki dai harkoki ya huda ya huda ba ya ya wallahi irin sojojin nan ne kawai kira ne a gari bane ba bane ba ba bane ba bane kai da ma ba kowa bane ba za ka duro ba shi ne kan wannan riya ne kai ba wani kowa bane wallahi girin kai saka tsaya kira waya kira waya duk kira wanda zaka kira ba wani shege wallahi kowa ya zo mu za a rena wayo mu za a layan iska kuma durun wa ƙarya